الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ashirin ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na bakwai ga watan daya a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara jiya idan ba a manta ba wato mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka wato suratul nur yau kuma za mu tashi kan aya ta ashirin da biyu kafin haka ga wasu tambayoyi kamar haka wani bawan Allah ya rubuto hadisai yake tambaya a kansu hadisi na farko ba sai na faɗi larabcinsa ba abin da yake cewa dukkan wanda ya karanta qur'ani ya haddace shi ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna kuma ya ba shi ceton mutum goma cikin iyalin gidansa wanda dukkan su sun cancanci shiga wuta menene ingancin wannan hadisi abin da ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mutumin da ya haddace qur'ani ya aiki da shi zai shiga aljanna za a ba shi ceton iyayensa guda biyu wa da uba wannan ya inganta amma wannan fihi nazar a sake bincika akan sa shine ma al-imam shatibi ya wake wancan hadisin fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى هلاهم بها جاء القرآن مفصلا فكفكم مقدمة إمام الشافعي hadisi na biyu yana cewa idan annabi ya addu'a an ce yana daga hannunsa sai dai in lokacin shayar wato ba daga hannu sai in lokacin shayar da fari dai amma idan zai addu'a da shayar da fari yana daga hannu har ga kyallin hamatarsa wannan hadisin shi ma da'ifi ne abin da yake ingantacce annabi dai ya addu'a yana daga hannu wannan hadisai ne ma mutawatirai tawaturan ma'anawiyan cewa duk lokacin da zai addu'a yana daga hannu amma ba ya shafa a fuska hadisin da yake an shafa a fuska hadisi ne da'ifi wanda yana magana cewa ya taɓa jin wani shahararren mai wa'azi na duniya yana magana cewa a rinka kyautata waɗanda ba musulmi ba a iya ba su kyauta ta dukiya ko ta wani abu mai menene matsayin yin hakan a musulunci abu ne mai kyau ka ba su kyauta mai yiwa wannan ma'aikata su zuwa ga addinin musulunci ba wai sa'a ake dan mutum ya zama ba musulmi ba shi kenan ka zalunce shi ko ka hayince shi ko da ka dace ka ɓata rai kar ka saki fuska to ta yaya za ka kuma tallar addinin ka wannan kuma yana cewa menene ajalu kuma shin hadisin da yake nuna ayi ajalu cikin sallah hadisi na sahihi farko menene ajalu ajalu shine idan masallaci zai tashi daga zaman da yi cikin sallah sai ya tashi wato ainihin yana mai dogaro akan hannayensa guda biyu dama da hagu amma ya dunkule ya su haka sai ya dogara akan su haka wato ya hunkura ya tashi ba tare da ya da yatsunsa ba wannan shine ake kira ajinu kuntu فقد كنت na وقد da عاجلا فشر خصال المرء kuntu. wa ajilu asalin kalmar al'ajilu din ma daga wato kwaba gari ne ko kwaba kulli idan mace tana kwaba fulawa ko za ta kwaba wani abin da za ta dafa kaga ai tana tsuri hannunta ne haka ya sun ta baka wari suna hada da juna to shine ajilu din idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi daga cikin sallah sawayin ya jinsu isra'a ne ko zai tashi ne daga zama yana dunkule hannayensa ya tashi to wannan hadisi akan wannan kuma hadisi ne sahihi akwai hadisi kansa sannan yin sa ba wajibi bane ba cikin sallah idan mutum yana da falalan yayi koyi da annabi idan ko mutum bai dangule hannunsa ba kuma sallarsa ta yi tunda baya cikin abin da annabi ya umarni ana daukan wajibci ne karkashin umarni amma dan cewa annabi yayi kaza mujarradul fi'l la yadullu ala al-ijab cewa kawai annabi yayi baya nuna wajibci sai annabi ya ce to kai yi to karkashin nan za a samu wajibci ko mustahabbanci wannan kuma yake cewa mutum ne ya aure mace aka aika masa aure kai da aka yi masa aure sai bayan an yi aure sai aka gane ba su da lafiya za a iya kusantar mace saboda haka sai matar ta ce ita bata yadda ba a raba su <laughs> da ta ce bata yadda ba a raba su to shine yake magana cewa yanzu za a lera masa duka abin da ya kashe ne ko kuwa da zaran an ɗaura aure tsakaninka da mace ɗaura aure kawai yana ba ta rabin sadaki idan ka kusance ta ka sadu ita kuma ta cinye dukan sadaki sai dai ita ce daga baya ta ce ba ta son ka ba tare da dalili ba amma ka ga da dalili rabuwa za ku yi da haka tana da rabin sadaki wani yana ga wadansu suna yin jami'in saba'i da mutri ko da ba a cikin ramadana ba idan sun yi sallar ya sai su su yi jami'in mutri wannan ya dace da sunna ko alama wannan bai dace da sunna wannan zai shiga cikin bid'a saboda haka kai kiyaye abin da yake sanan ne shine sahabbai suka yi jami'in mutri idan sun zo cikin ramadana wannan idan an zo wannan kuma tabi'un ne li jam'i qiyamul layl wato jam'in da suke yi ne qiyamul layl sai su yi harutun tare da ita tunda yake sannan da shi ne shafa'in da wutrin ahadi dama shafa'i shi ne dukkan kirgin da ɗan uwansa biyu hudu shida takwas goma har zuwa ɗari shi kuma wutri shi ne dukkan mara da tawo kai daya uku biyar bakwai tara sha ɗaya har zuwa ɗari da ɗaya wannan shine mara to shafa'i da wutri idan annabi zai kuma dama haka yake da haka ana kiransu wutri gaba daya in ka ce shafa'i da wutri wannan yalwa harshe ne amma in ka ce wutri ma yayi yanzu muna da dauka goma sha daya sunan ta wuturi gaba daya tunda karshe dai in yi goma za yi mara guda daya ko in yi sha biyu za yi mara guda daya ya zama to sha nawa kenan sha uku to shi kenan ya zama wuturi kenan to ba a yi zargin ta sai in ya zanto cikin ramadana ne an fahimta ko amma mayar da wannan abin yau jam'i yau da gobe yau da gobe kullum kullum cikin ramadana da zan ramadana wannan ya zama gida uku wannan yake cewa ma'aurata ne guda biyu da dukkan su ba musulmi bane ba yake to sai ɗaya daga cikin su ya musulunta to wani lokaci aka bayar da dama domin ci gaba da auren su ko ci gaba da auren su baka faɗa waye ya musulunta ba idan da ake mace su ta musulunta mijinta bai musulunta ba shikenan auren su ya mutu in dai bai ya karɓi musulunci ba ta ce ka musulunta yake musulunta ita shi shikenan sai ta kwashe kanta ta tafi gida aure ya mutu saboda shi ba musulmi bane ita musulma ce yanzu ta fi shi daraja ta fi shi kima a wajen Allah Allah sai ce wallahi ya lillahi wal kafirina ala mu'minina sabila ubangiji ba zai taba dora kafiri akan wanda suke musulma ba ma'ana ya ce dole tana karkashin sa ya sarrafa ta da yake so bayan ko shi ya bijire ma Allah ita ko ta yi da kadaitawar Allah idan ko mijin ne ya musulunta ita kuma ya kasance ta ce ba za ta musulunta ba to addinin da suke da wani iri ne idan addinin yahudanci suke ko kiristanci suke wannan baya sa auren sai mutu in ya ga dama zai iya rike matarsa haka shi ya musulunta na musulmi suna kirista shari'a mutunci bata haramta musulmi ya auri kirista ba yahudiya ko ba nasariya an gane ku ko zai fita kuma limani ya auri ba yahudiya sai umar kafa tabi aika masa takarda cewa kalli ana haka zai laha ne ta tafi sai ya rubuta takarda yake umarni ne kake cewa auren ba yahudiya ko ba nasariya haramun ne ko shawara ce kana ganin ya dace ya sake ta yace ba umarni ne ke ba yace shawara da nake baka ya kamata ka auri musulma ce to wannan kenan sai na dauka kana umarni ne in ce zaka warware abin da annabi ya gina ne kun fahimta ko to saboda haka wannan shine an sai akan wace ce waye da cikin shi to duka duka wannan shine sai kuma abin da za mu tashi akan sai je mu ji ka kan fadin Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يكم ذا متاسي ولا يعتل اولي الفضل لان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن والله غفور رحيم Allah ce wala ya atali kullu fadlin minkum kada ma'abuta falala daga cikin ku su ce za su yi rantsuwa wacce ake ma'abuta yalwar dukiya falala ta fuskar addini yalwar dukiya dukkan wani ma'abucin falala ko yalwar dukiya kada su ce za su yi rantsuwa an yi utu lil kurba cewa ba za su fara bayar da dukiyarsu su ba ga dangin su na kusa an yi utu ana kaddara la an la yi utu saboda ta gabata ka'idan nawo rantsuwa ta gabata ga la'an nafiya sai a shafe ta sai dai a kaddara ta kamar da suka ce kalu tallahi tafta utai kuri yusufa hatta ta kuna haraban au ta kuna min alhaliki ta kaddara kalam tallahi la tafta utai kuri yusufa amma sai aka shafe la'i an kane su an yi wutu ulil qurba suke za ka hana dukiyar su gama buta kusanci wal masakin ko waɗanda suke mabukata wal muhajirin ko waɗanda suke hijira fi sabilillah dan neman yardan Allah kar su ce za su yi haka wal ya'fu wal yusfahu abin da ake bukata su yi abuwa su yi rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba ka san ubangiji ta Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ne gafara ne mai jin kai wannan aya tana magana da Abubakar Siddiq game da galibin malaman tafsiri suka faɗa lokacin da aka yada jikin tara abin da muka faɗa na jiya game da matsayin umma na Aisha waɗanda suka yada jikin na zargin su da aikata zina cikin waɗanda suka toka albarkacin bakin su akwai Nisbah ibn Usaka wanda yana da dangantaka ta jini da Abubakar Siddiq kafin faruwar wannan abu a abubakar yana ba shi dukiya yana juyawa yana samun riba lokacin da ya tsoma baki a cikin harkar aisha din nan da aya ta kai wanke ta sai a ce daga da na baka komai har duniya ta tashi tun da dai ka tsoma baki cikin abin da ya shafi mutuncin gidana cikin lamarin da ya shafi ƴata kai ma ka zanto cikin masu zarginta na daina baka komai daga nan har kiyama ta tashi sai Allah ce wala ya akali umul fadl minkum wasa'at mabuta falalan cikin ku da yalwa kar su ce za su yi rantsuwa an yi hutu ilal qurba cewa ba za su ƙara bayar da dukiya ba da yan uwansu da kusa kawai dan sun yi musu laifi kawai dan sun yi musu kuskure wal masakin ko sun yi wadansu matakai talakawa wal muhajirin ko masu hijira fi sabilillah dan neman yadan Allah sai ce wal ya'fu wal yasfu sai ran gome su abuwa mana ala su yi gona in yanzu Allah lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku ai kuma da aka saba muku din kuma ba kuna saba Allah ba to ku yaɗe shi da kuke so kuma Allah ya fi lokacin da wannan aya ta sauka ala ta yi gona an yadda Allah wa a aw ce wallahi tabbas ina san Allah ya gafarta tabbas ina tsana a gafarta mu sai kira ya rubuta abin da ya bashi da dukiya to wannan shine suratul intishar bi awamirillah wa awamir rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaran Allah ya ce kaza mun ne sai kokarin zartaswa da zaran manzon Allah ya ce kaza sai mun ne kar ya bayar da wani lokaci ko rata yayi kokarin zartaswa gurgudan ikonsa an fahimta ko sannan wannan aya tana dauke da wani sako kaga misbah da shi da Hassan bin Sabit da Hamla bin Jahsh da wane ne cikin musulman da suka tsowa bakin su akan wannan harka ubangiji ta ala yana nuna ya yace musu kuma ya nuna abin da suka yi din nan duk da sun taɓa gidan mutuncin gidan annabta amma bai kankare su na alkhairi da suka yi a baya ba tun daga shi Allah na magana hijira an gane ku wata ta an yi to ulul qurba masakin wal muhajirina na farkon ya tafanta cewa dangin ka ne kai Abubakar ya tabbata da cewa shi talaka ne kaga zai ya tantance ka taimaka maka saboda sa dan uwanka na biyu saboda sa talaka wani mataki na uku saboda sa mai hijira kaga Allah bai rufe hijiran ba tare cewa da hijiran da wannan zargin da suke ma Aisha wanne ya fara faruwa hijira ce ta fara faruwa sannan daga baya zo zargi Aisha da zargin da ya ma Aisha yana rufe hijira da shi kenan sai a ce ba za a ƙara zama suna muhajiri ba ina fatan kun fahimci matsalar da kyau saboda shi a suna amfani da irin wannan damar su zargi waɗansu sahabbai da suka tafi laifi ce wani ya taɗan kuskure da haka fasiki ne wani ya taɗan kuskure da haka fasiki ne duk su ne sahabban annabi sun manta da cewa su sahabban annabi ko da sun yi waɗansu kurakurai abinda wannan ke nuna ba dan kasancewa su su ba masu ba ne ba an gane ko to kuma gurbin su na ayyukan alkhairi ya shafe wannan karamar koramar ta karamin kuskure da suka yi an fahimta ko saboda haka duk abin da suka yi saboda manya-manyan aikin kokari da suka yi Allah madaukakin sarki ya riga ya gafarta musu shi yasa lokacin da hafiz ibn abi balda ya rubuta takarda da da mutanen makka yake ba su sirrin annabi cewa annabi zai zo ya yake su sai aka san da annabi ta fuskar wahayi aka tura aka ji aka kawo wannan wanda ya ajiyar da aka tura da wannan takardar sa da suka zagaye ta mace ce ce kawo ta da ke wani annabi sai suka da take ba komai suka ce ƙarya ne annabi ba zai mutu ƙarya ba su fito da ita ko ne yake tsayara sai ta bude gashin kanta ta fito da take da gani ga shi hafiz yana rubuta wannan takardar zuwa ga wajen kafirai da aka zaka zuwa annabi labari kamar kan farki cewa ajiyar rubuta a kafirai a filin sai annabi ce kyale shi baka san bayan halarci yakin badar ai waɗanda suka halarci yakin badar mai yawa Allah ya kalle sai ce kai daga yau ku yi abin da kuka ga dama an gafarta mu shi yasa da Allah zai nuna zargi da aikin sai da ya ambace shi da sunan mummuni dan ka tabbatar shi wannan ranar bai kau ba ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwa aduwwakum awliya sun kone ilahin bil mawaddati عصيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل قال da يا ya الذين ladina يا ya wanda suka yi imani ba ta hankalin ya kwanta ba sannan aka ce daga yau kar ku ƙara nuna kauna ga abokanan adawa ta abokanan adawar ku sai Allah ne da kafirai din abokanan adawa gare shi abokanan adawa ga sahabi kaga har yanzu ya ma yana cikin musulunci to amma shi a ba ka fahimtar irin wannan sai shi ta zargin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai na ta gaba Allah innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adhabun 'azim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين التي إن الذين يرمون المحصنات للي وأن لسكي جيفر ما تعي المحصنات وأن لسكي كاممو أبنتي ما تكامي وادباتا إيكة الفشا لفظ المحصنات معنى ما نمى سأولي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم yana zuwa da ma'anar ƴaƴa ba ku yanke ba wa man ka tsinin sun taunan an yanki al muhsanat ba min fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum mu'minat yana zuwa da ma'anar al ko al afifa dukkan su jam'i na afifa kamar ya wanda ba ta aikata zina ba wanda a kama ta wanda ta kame kanta da barin aikata laifi innal ladzina yarmuna al muhsanat dukkan waɗanda suke jifan mata yadda suka kama mu da barin aikata alfata al ghafilati anan gurin al ghafilat ba wai gafala ta dolanci da rashin sanin ya gabata ba a al-ghafilati wanda baya cikin tunanin su ma yawa ake yin zina in za a yi ma wata hanya ake bi a koya a yi su su sani ba mamaki suke in sun ga wanda suke aikata alfasha ko wanda irin karfin hali gare su ya suka har suka ma ba a sani ba to ne al-ghafilat al sannan kuma ga su da sifa ta imani wanda suka tara waɗannan sufofi dukkan wanda yake jifan su da cewa su mazinata ne alhalin ko ba su yi zinan ba to me hukuncin sa lo'ilo fi dunya wal akhirah irin masu jifan nan nasu to za a la'ance su a duniya a la'ance su a lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba wadda take mai girman gaske an gane ku yau kan yawan nan azaba yau mata shadu alaihim alsinatuhum ranan da harsunan su za su ba da shaida wa aidihim da su wa arjuluhum da kafafun su duk su ba da shaida ma kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa al yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وترانا نزاع أهنا هريسة مجانا سيدي قبل تباير بأبنا أبنا بيان لجمع عبد الله بن جايك كذا هر فاتن مثل ذاتي مجانا لما شهدتم على قالوا لجيدوا لما شهدتم علينا قالوا أنت كان الله الذي أنتك كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سألت يوم اذا أرن يني يوفيهم الله دينهم الحق ubangiji zai cika musu hisabin su na gaskiya addini ina zuwa da ma'anar hisabi kamar maliki yawmi din mamallakin ranar sakamako ko ranar hisabi dinahum alhaq addinin su na gaske ko sakamakon su na gaske a ranar Allah zai cika musu wa ya'lamuna kuma a ranar za su samu cikakkiyar masaniyar anna Allah cewa shi Allah ta'ala huwa al mubin shine al-haqqu kuma shine al-mubin ma'ana al shi Allah wanda yake zuddul batil kishar abin da yake kira batil zalika bi anna Allah huwa al وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله تعالى هو الحق لأنه يحق الحق بكلماته ويقطع باب الباطل ليحق الحق ويلقي الباطل ولو كره المجرمون نعم. أن يوحي النمو تاني أبارا أن بيان سوى وإن بسكي زيفا ما تاين بسكي كاممو قبر الزنا دوه كن سنسيني أيموس كذا أيموس كذا واتو أيموس بولا لكما ننفجر دوم سمان الجلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا ولا يتهم الفاسقون a idan an zo abin nan aka ce sai dai in sun tuba illa da tawo da zarka amma anan kai sai sai aka ce la inusi dunya wal akhirah walau azabun azim da haka wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana da wasu mutane daban wannan ma tana magana da wasu daban to wajen cewa da waɗannan ayar take da aka ce wannan ayoyi suna magana ne ga waɗanda suka kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin su shine la inusi dunya wal akhirah walau azabun azim Allah an ce su duniya da lahira amma wannan ayar ta je da muka karanta hukuncin su ga wanda ya jefi sauran mutane da magari wanda ba jangin gidan annabta ba shi wannan fajr zuwa samani na zalda wala ta taqbalu lahu shahadatan abadan wa ka hul fasikun duk da haka in ya tuba kuma ya riga ya kankare wancan abin da ya wuce ba yake amma matan annabi ba magana lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adabun magana ce mai kyau wannan sai dai abinda zai kawo mata cikas ya za ka yi da misbah bin isada ya za ka yi da hassan bin sabit dukkan sahabbai ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hassan bin sabit duk da yayi wannan kuskure a nan gurin amma yana da wato hasanat masu tarin yawa ya kare addinin musulunci ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafiran maka suka tsara baitin maka irin waƙe din nan na rubuce suka gaigaya wa annabi da sahabbai magana sai a kare bin sabit yayi kasida daya ta ike su gaba ɗaya su raba har annabi ke cewa uhjuhum wa ruhu qudusi ma'aka mayar musu da martani kai musu zambo mala'ika jibril na tare da kai mutumin da mala'ika jibril ke tare da shi za a ce Allah ya shi duniya Allah ya shi alaka zai yi to shi yasa wannan magana take da dan ta cewa magana ta biyu suka ce a wannan ayar kamar amci waccan kuma khas dama ka'ida hamlul mutlaqi ala al ko hamlul khas ala al-am wato a dauki khas a dora am wato idan magana ta zo ga mamiya sai ka ce ta shafi kowa sai ga wanda yake kaza da kaza wanda aka riga aka yi masa haddi a gidan duniya to shikenan ko wanda ba ya masa haddi bai na da hasanat da suka kankare masa wannan to da kyau magana ta uku shine malaman da suka ce ai ayar gaba ɗaya ma da kafiran makka su idan musulma mun muna ta yi shiga musulunci ta yi jira ta gudu daga makka ta zo madina ta baro mijinta ta baro danginta sai su rinka zaifinta da zuna cewa ai abin da ya sa ta shiga musulunci ai wani take so ai ta tafi ta tare wurinka a madina tana fasikanci da shi ne shine sai Allah ya ce innal ladzina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim kada akan kafare take in ko kafare ne lalle sun an la'anta a duniya da lahira bugu da kari yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamalun yawma idhin yusihim Allah dinahum wal haqq duka fadin kina wa ya'lamuna wa anna ana zasu san anna Allah huwa al-haqqul mubin ay mu'mini alimu anna Allah huwa al-haqqul mubin qabla dhalika al-yawm mu'mini sai sani kafin ranar amma kafirai fa ba su sani ba sai wannan rana da haka da yawa daga cikin wadansu malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana akan kafirai ne an fahimta ko amma dai magana da take da karfi hamzar mutlaq aul mutayyid tana da karfi sai ya zanto wanda ya ko wani da zina ko ya ko wata da zina in kafiri ne shi tabbata wannan narkon azaba yana nan dama akan sa wanda babu janyewa sai in ya tuba kafin ya mutu in ko mummuni ne to Allah ya faɗa azabar ne cewa haka ya dace a masa amma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yurka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mummuni akwai wata kilancin akwai tsammanin Allah ya ce masa ko akwai tsammanin a sake a wata a masa azabar gurgurdan laifin sunan da gaskiya dauke shi kuma kai shi aljanna amma kafiri ko dindindin ne الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة al-khabithatu lil khabithin na akwai maganganu guda biyu ko ka al-khabithatu wato munanan kalmomi wanda suka shafi baka suka shafi zagi da ashariya da cin mutunci lil khabithina na mutane ne munana masu munanan hali mai kyakkyawan hali ba zai rinka fata mummunan kalma ba an gane ko wal khabithuna su waɗanda suke mutane masu munanan hali lil khabithat dama su ne matattara ta munanan kalmomi daga wurin su ake ji ba a ji daga wurin wani wanda ba su ba wa tayyibatu litayyibin dadadan kalmomi kuwa suna fitowa ne litayyibin ga bakunan mutane masu dadadan halaye masu kyawun halaye wa tayyibuna litayyibat haka kuma su mutane masu kyawun halaye litayyibat su ne ma'adin matattara ta dadadan kalmomi zikiri salatin annabi Allah istighfari alkalimatu salihah alkalima as-sadiqa maganan gaskiya magana ta gari alkalimatu tayyiba al'amru bil duk wannan wannan maganar farko kenan magana ta biyu suka ce al mataye masu mummunan hali ba sa dacewa da kowa lil khabisi ne sai ga mazaje masu mummunan hali wal khabithuna mazaje masu mummunan hali lil khabisati dama abokan auratayyan mata masu mummunan hali ne wa tayyibatu mata masu daddadan hali lil tayyibina abokan auratayyan mazaje masu daddadan hali ne wa tayyibuna su mazaje masu daddadan hali lil tayyibati abokan auratayya daga mor waɗanda suke mata masu daddadan hali ne haka ake hada juna da juna wato idan aka dauke ta a magana ta biyu kamar mayar da martani ake yi ga ubayyi bin salul da ya zargi a Aisha cewa mummunan hali ce sai Allah ke nuna masa ai ka duba mijinta yadda yake yadda kaga mijinta haka take ita ba ma'ana ƙarya kake abin da ka jingina mata kenan an fahimta ko ƙarya kake abin da ka jingina mata dan Allah ya haɗa kowa abokan tafiyarsa to amma wannan fasara za ka dace a nan musamman idan ka kwatanta tsakanin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mata da Annabi gaba ɗaya da shi Annabi to amma inda rigimar take ka iya samun wani bawan Allah mai kiyamul layli mai kokari Allah ya haɗa shi da mace ifritiya <laughs> to ya zai kenan kuma za ka iya samun wata dawar Allah saliha abida mu'mina kanita ba Allah ya tafi da wani guda aunin zamanin sa ta rasa yadda zaki da kanta to shine aka ce in ka ga wannan sun haɗu to bisa ga jarraba ce in ita matar ta gari ce Allah ya so jarrabe ta ya haɗa ta da miji mai mummunan hali dan wannan ya ƙara girma matsayinta a wajen Allah ta'ala da kuma san yadda za ta yi jihadin kyauta ta halin ta samu lada da wannan in kuma shi mijin ne aka mashi da an hada shi da mata ibritiya dan wannan ya kara masa matsayi a wajen Allah ya kuma san wani hanyoyi zai je ya jawo hankalin ta gyaru zan ya samu lada wajen gyaruwarsa Allah na jarraba wannan shi yasa aka jarraba annabi Nuhu da annabi Lutu da mata waɗanda suke ba na gari ba an gane su wanda suke duk waɗannan matan su ba na gari ne Allah ce kana ta ta ta abu da min ibada na salihin fa kana ta ba falam yakun ya'lamu min Allah shay'a wa kalla bi nara ma dakhilin Allah ya zabi wai da abin da misali cikin alqur'ani mai girma saboda haka dai mafi jawon faruwa shine duk mutum na gari za a gane yau mace ta gari duk mace ta gari za ta kokarin samun miji na gari haka ake haduwa dan saboda in wannan yana na gari wannan ba na gari ba to ko dai wannan ya sassauta shi ma ya lalace don su haɗu da wannan ko wannan mai ba ta san ya sassauta dan ya gyaru su haɗu da wannan in ba haka ba zaman ba zai yiwu ba zaman ba zai yiwu ba a to misali mace tana zaune da miji kullum yana yawo kullum yana zinace zinace kullum yana kai mata gesa hausunsa ta san wannan kuma ta ci gaba da zama da shi akan haka ai kaga wani bangare ne na yarjewa da halin da yake cikin na ko miji yana da mace ya san kullum sai ta fita tana da samari a waje shi ya tafi an bugo waya wani lokacin ya dauka ya ga wace kunta ya jaji ana faɗa ga zargi ya ce wai ta ko ina kuma ga alamu da su nuna haka amma duk da haka bai yi bincike dan ya gane gaskiya ko rashin gaskiya dan yi mata nasiha ba dan ya hana ta ba bai damu ba har ma a mijin da dan saboda tsaban dayusanci kasan dayusanci rashin kishi eh wanda aka ce ko da a duniyar dabbobi dabbar da ba ta da kishi shine alade amma da da ta ce yana da kishi da da rago yana da kishi dai da kare kishi ne da shi kariya dai in tauce karnuka za su yi rigima a kai alade ne bai da kishi ko da a dabbobi to wani na nan ga shi dan adam ne bil adam ko bai da kishi so yake ma idan ya aure mace ta rinka ado a wajen ba haka bai ka taba shi kunya so yake in ya aure mace idan ya je to abokan sa gida a ci abinci ta fito tana yanga ta kaka dan kwali ta ne ne ta ne ne in ba haka bai ta ba shi kunya da yus kenan wanda annabi ce la ilaha illallah ba zai taba shiga aljanna ba mutumin da duk baya da kishi game da matarsa game da ƴaƴansa mata su tafi yawo inda sai ga dama ba zai hana su ba ya ga suna kashe kuɗi ba tare da abinci ka sai na suke samu ba shi ya san ba sai ba su ba ko ba su ta ba su ba kenan samari suke ba su a waje samarin da na banza ne ko ba na banza bane ya ki bincika ya gani da yus kenan annabi ce ba zai shiga aljanna ba da yus ba shiga aljanna ba ko mutum yana da haka ga matarsa ya ga wasu alamomi yake sa ya bincika ya ga gaskiya ko rashin gaskiya ya tafi haka haka abu ne wanda ke mummunan matsayi to musamman wanda suka tasiranta da rayuwa ta boko ganin shi abin burgewa ne mata ta tado da kira abokanan sa zuwa gona ta abinci ko baya nan lokacin abokanan sa zo su ne tsaron gida dama ba a sallama nan ga zo ko you interview ka kwanga ta kofa ganin tafi a gode a kawo maka lemo a yi wa'ayi a samu ka tasir bidiyo ka kalli kwallon kafa ka kalli rasulun wai kuma da abokin ka ne wannan ba komai wallahi ana nan sai abokin ka ya kwace maka mata wallahi in dai zaka ka aka ba abin da zai hana ya kwace maka mata idan ya ka ado ya ka iya magana ya ka iya hira ita mace ne zai ba shi burge take iya magana kawai ya mutum ya iya tsari sai ya burge ta haka wa'ansu matan suke sai bayan ta zai ta zai ta gane yaudaran da mutum ya to ya kamata mutum ya zanto mai kishi الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قال أولئك duka da zance nabi da mai kawo waɗanda ake cewa wannan aya tana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha ne Allah ya ce ulaika su waɗancan mubarra'una mimma yaquluna ai sun barranta daga abinda masu zargin su suke zargin su da shi kariya ake musu lahum mazkaratun da haka suna da gabara wa rizqun da kuma arziki karimun mai girma shine aljanna to idan aka ce da annabi da Aisha ake magana me yasa aka ce ulaika wanda lafazin ula yana magana akan jam'i ne wa bi ula asal jam'in mutlaqa wal madu aula wala dal bu'dun wato idan ka kace ula ko ulai jam'i kenan ismul ishara ne wanda ke isharu bihi ila jama'ati sawun jama'atul inas ko jama'atul zukur ko zukuran wa inaka duk zaka ce ula ko ulai to sai aka ce ulaika bayan ka mutum biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aika dan bai aka ce musu ulaika to ka suka ce a'a ya abin ya kere su tun da ya ga Abubakar Abubakar ma ya shiga ciki in an zargi yarka ita ma an zarge ka ne dan idan sai wani abu kila wani ce ka cewa ai ba da tarbiyya shi yasa kai to sai Allah ya mubarrauna mimma yaqul ulaika mubarrauna su duka da Aisha da babanta Abubakar Siddiq da Annabi mubarrauna ababan barranta ne daga abin da ake jingina musu wadanda suka ce a'a ai mutum biyu daga nan jami'i yake farawa wannan ku shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas da haka mai maraki sai ke cewa aqallu ma'anal jam'i bil mustahri اثنان في رأي الإمام الإميري وتأقل مال الجمع في المشتهر ithnani wato mafi karancin abin da yake kansa sunan jam'i shine abu guda biyu fi ra'ayin imam al-himyari al-imam al-himyari shine imam malik ibn anas al-asbahi al-himyari imam da hijra to da haka suka ce wannan sai aka ambace su jam'i su biyan ake nufi amma jam'i da kuma mazkar tun zikr insha Allah kin ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu وتسلموا على أمرها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن لسكي إيماني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم كركو شقا جدا جندا باناكو با حتى تستأنسوا حتى كل بإذني duk da cewa kalmar istignafi shi ne wato taballagul ihsan neman jin turiyar wani abu kamar kana ga wani kai kana fitowa sanan sai ka kare hancin ka gaji daga ina ne kamar kana jin wani sauti ka kara sannan ka jirga ina ne wannan shine al-isti'na to amma su kan fassara shi da cewa shine al-istizan neman izini wanda ko shine neman jin tsoriya daga cikin gida akwai mutum ko babu idan akwai ya bani izini in fita ko bai bani izini ba da haka suke fassara shi da istizani hatta ta sani so har sai kun nemi izini ko har sai kun ji bayani daga cikin gidan da ke nan cewa ku shiga wa tusallimu kuma ku sallama ala ahliha bisa ga mutanen gida wato kar ku shiga gida sai kun nemi izini kun yi sallama to wanda ake fara yi tsakanin neman izini da sallama sallama ake fare amma an fara gabatar da neman izini a nan gurin dan saboda al'atafu bil wawi la yaqtadi tartib dole kalma akan kalma dan an kawo wawu baya nuna wannan ake fare sannan wannan da haka abin da yake sananne a sunna mutum zai ce assalamu alaikum a adkhul daya assalamu alaikum a adkhul biyu assalamu alaikum a adkhul uku idan ce wa alaikum salam ulukul to sai ka bude kofa sai ka shiga idan ka ce wa alaikum salam tsaya ina zuwa sai ka tsaya idan ce wa alaikum salam ba da zamar ganin ka ko mai gida sai gobe sai ka tsaya <laughs> wannan shine kaida ta musulunci hatta ta sani sun wata sallama sai kun yi sallama kullu yuzi ala ahli haka daga masu gidan zalik zalikum khairul lakum Allah ce wannan shi yake muku alkhairi la'allakum tazakkarun dan ku zanto masu daukan wa'azin da ake faɗa muku fa in lam tajidu fiha ahadan idan muku samu kowa ba a cikin gida din fa gida na kulle ka yi ba kilo ba an saba sai Allah ce fala tadkhulu ha kar ku ci za ku shiga gida an gane ku hatta yuzan lakum har sai in an zo an muku izini ne suka ce ya za a ce ba kowa kuma a ce karka shiga sai an yi izini ma'ana wai sai ka sa ka jira har sai mai gidan ya zo ya bude kofa ya ce to bismillah ka ne abin da aya ke nufi wa in qila lakum irji'u idan an ce da ku ku koma farji'u to ku koma to wa azka lakum wannan shi ya fi dacewa gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke ba wannan yana daga cikin adab al-ijtima'iyya al-adab al-ijtima'iyya wato halaye ko kuma ladabba na zaman tare idan ka zo ziyara gidan mutum sallama za ka fara yi idan ka sallama sai ka ce shigo idan an ce shigo shikenan idan an ce a'a kar ka shigo sai ka tsaya an fahimta ko kuma idan ka zo sallama gidan mutum din nan za ka yi da muryar da take za ta iya duk wanda ke farke zai iya ji amma mai barci ko ba za ka tayar masa da hankali ba za ka yi amfani da sauti mutumin da ke farki zai iya ji kuma amma ba za ka razanar da bai farki ba wannan zai daga cikin ladabi idan ka zo ziyara gidan mutum an bai ta ko idan aka ansa sallama ba kike mun shiga ba sai in ka ne izini in shiga an ce in eh, shiga to sannan shi kenan da ka kai na zuwa sai ka ka kaida musulunci kenan wannan sallama da neman izini guda uku kawai za ka yi kaida da zaran ka guda uku ka ji shiru ba an ka sai ka yi ka to me mutum buga kofa ba ko buga kofa wadansu malamai suka ce sallama da neman abin nan ba wani buga kofa ce ba da rawa amma ya tabbata sahabbai suna buga kofar in sun je gidan annabi sai dai buga kofar aka ce suna bugawa ne da kawunan in yatsun su da farce ne ke tawa kamar haka da in yatsun ka haka za su buga kofar wato ba za ka dunkule hannu kai ka gam gam me zafi shi ba wuta ba <laughs> za ka hannun ka haka da in ka da ka za ka rika buga kyas kyas kyas kyas haka sabon annabi idan aka yi shiru aka yi ɗaya biyu uku aka yi ɗaya aka jima aka sake ɗaya aka jima aka sake ɗaya ba an samu sai mutum ya tafi sa kar ka sa ka ce dole sai mutum ya fito ba dole ba ne ba me yawa ka je gidan wani ka ga wani ma ya fara sarauta an yi sallama ki fitowa kyalisi ya tsana mana ba gidansa bane ba ba da sarautar gari sai kallon sarautar gidansa kuma kyalisi ya tsana ta gidansa mana <laughs> Allah ce idan an ce ku koma ku koma zuwa azkala wannan shine ladabin zaman tare da haka ku rinkawa mu rinkawa ɗan uwan mu uzuri ka abin nan mutum yana da gida iyalansa suna da haƙƙi a kansa ɗayansa suna da haƙƙi a kansa akwai rashin lafiya akwai cin abinci akwai bukatun shiga ban ɗaki amma idan ka je so kake da kai sallama kawai ya fito yanzu ko me yake daina kai sai bukatun ka da kai kadai ka ba ka sama kai adalci ba ya kamata ka saurara idan kai sallama ya ansa yace a ban samu damar ganin kai gaba karka ne ba rai Allah ta yi kuma wannan shi ya fada cewa gare ka amma sai ka kana cika kana baka wai na je wurin wani wai ba zai samu damar na ba to sai ne kai wani ne dan yace ba zai ganka ba ka san duk yadda kake haƙi a kansa bai ka haƙi iyalinsa ba kansa to yana cikin gida da iyalansa dole ta fita kanka yana cikin gida da ƴaƴansa yana cikin gida da matansa ba su da haƙƙi a kansa yana da bukatun ya huta yana da bukatun ya yi karatu yana da bukatun ya yi salati yana da bukatun ya yi zikiri duk idan ya ga dama yake fitowa dan wannan sai dole sai ya fito inda kuskure yake in mutum ne ya baka lokaci yace ka zo karfe goma sai ka zo kuma yace ba zai ganka ba to wannan shine dole akwai damuwa a ciki tunda ya saka maka alƙawari kenan duk da haka kai tunanin gare ka kyautata zato kila wani uzuri ne faɗo masa ko kuma kai da ka san kai alƙawari da mutum wani uzuri ya faɗo duk da haka in yazo sai ka fito sai ka saurare shi cewa da Allah na baka lokaci kaza amma wani uzuri ya dan faro ne yanzu babu yanda na iya daina ka bari sai lokaci kaza wannan shine ka'ida ta addinin musulunci to sai Allah ya ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون التي ليس عليكم جناح باب الذي أكنكو أن تدخلوا بيوتا كتبوا دوتا تجد دي غير مسكونة وأن با باء أذونا أتكين ku shiga ciki ba tare da sallama ba shine malamai suka yi ta fassara menene gidajen da ba a zaune cikin su Allah ya kada cewa fiha mata'un lakum wanda a cikin su akwai wata bukatar ku a ciki ba wai akwai kayan ku ba akwai wata bukata da take ku cikin gida. to shi ne malamai suke ta bayanin wannan mai gidaje ne sauran suka ce a da can gurin kan hanyoyi mutan da sukan yi masauki don saboda matafiya idan ruwa ya tsare su idan rana ta dame su za su huta ana cikin sahara sai ka zo ka samu gida ka kowa a ciki ka ka huta to irin wannan gidan shi ne ake nufi in ka same shi ba sai kai sallama ba wadan suka ce a shi ne rusasshen gida ko kango wanda ya rufe ya zama tsohon gida ba amfani da shi kake son ka shiga dan wata biyan bukatar ka dan adam bawali ko wani sa a lokacin nan ba sai kai sallama irin wannan gidan ba dan ba wanda yake zama cikin wallahi an samu ka waɗansu suka kara bayanin cewa a shi ne gida da aka keɓance domin baki gida ne na baki ko daki ne na hotel ka je ka kama da ka lokacin da za ka shiga ba sai ka sallama ba ko gidan baki dama ta san ba kowa cikin makullin na hannunka kai ne za ka buɗe wannan ba za ka yi sallama ta wajibci na cewa irin wanda yake muka ambata a baya ba sai dai wanda za mu ambata can gaba cikin wannan sura kafin mu kai karshe lokacin ta yanzu amma dai ba dole bane kai sallama a cikin irin wannan shine laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin babu laifi gare ku shiga gidajen da babu mazauna a cikin su fi ha mata'ul lakum da ko bukatan ku ku shiga ba tare da sallama wannan babu laifi wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ubangiji ta'ala ya san me kuke bayyanawa ya san ko menene abin da kuke koyewa wato dangane da istizani din nan sahabbai sun yi shi aikace wata rana abu musa al-ash'ari ya je wurin umar dan khattab yayi sallama har sau uku tare da neman izini yaji shiru ba shi da shi komai ba sai juya ya tafi sa wa tagli sai je same shi yace jiya na zo kamar yawara ka na yi sallama har sau uku ba tare da an ne ba ni izini ba dan haka ne tafiya ta sai ce waye ya baka wannan kuma ya zarka kawo sabon a cikin addini yace annabi ya faɗa yace waye ke ka cewa annabi ya faɗa yace wallahi ko ka je ka kawo shaida wanda ya taɓa ji daga bakin annabi ko ummaka bulala sa'ad bin abi waqqas suna zaune a madrasan ubay bin ka'ab ana hira sai ga abu musul ashari ya shigo sa abace me ya fara abu musul ga abin da gudana tsakanina da umar wai sai na kawo masa shaida game da hadisin istizani neman izini kafin ka fita gidan mutum cewa za ka nemi izini da sallama sau uku in ba zaka ka dama ka koma ni na koma yace bai yadda ba ya ce kana ka masa shaida sai ubai bin ka abiya murmushi sai ce cikin mu dunnan wane ne yaro sai aka duba wanda yake yaro karami daga cikin su karamin cikin su da fuskar shekaru ne sa'ad bin abi waqqas sai ke kai sa'ad ta kika ka ba Umar shaida ya san cewa wannan hadisin da magari ne ba a Madina an sani ba wai sai da tije ba yara ma sun san wannan <laughs> sa'ad bin abi waqqas ta ce ba Abu Musa al-Ashari sai suka samu Umar dan ka suka faɗa masa daga lokacin shi kenan ya sallama haka suke duk matsayin Umar bai ce ba Abu Musa kasa da yake bai ce ba Sa'ad bin Abi kasa da ne yake sai ya sallama tun da sun kama hadisin Annabi to haka ne wannan shine kamala shine halin girma yayin da aka baka hujja cikin Qur'ani ko hadisi sai ka sallama ko da wanda ya baka dinnan yana kasar kai ta fuskar shekaru ai maganar wanda ya faɗa ma ya girme ka ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai ba maganar sai faɗa maka ba maganar Annabi ya faɗa maka kaga ai maganar da riga ta gari to sai Allah ya tsaya قل ya يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين فتاوى من ماذا يغضوا من nufi su daina daga kai suna kallon matan da ba nasu ba kallo na sha'awa ya rinsa idansa a'a mutum ya daina amfani da idansa wajen kallon matan da ba nasu ba kallo na sha'awa idan matar ka ka an fahimta ko idan ko mutum ya zo yana son mace da aure zai kalle ta dan ya ga abin da ya ba shi sha'awa jikin ta aure ta wannan babu laifi annabi ya yi izini ga sahabbai cewa idan mutum zai aure ya kalle ta dan saboda in ya ga me yana cin ne bai dace ba da ya ga abin da zuciyarsa ba ta nufa shi ba kaga sai ya kalle ta bayan ya kalle ta ka ga shi kuma kaga zai ji magana ta to duk wannan a in mutum na son ya aure kina amma in ba haka ba bai halaka ba kace da su ya gudu min absariya kace da su wa ya gazu furuja kuma su kiyaye farajin su kiyaye farajin shi ne mutum ya kiyaye al'ada su kar aka Allah kamar da muka faɗa farkon suratul mu'minin sannan kuma ya kiyaye farajin su daga fadawa cikin zina zalika azka lahum wannan shine abin da yake mafi tsarkakuwa a gare su su mu'minai inna Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah ta'ala shine khabir wato wanda yake mai bada labari bima yasna'un dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يظلمن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها لعلكم تفلحون وقل للمؤمنات كفتا ومؤمنين ماتا يغضضن من أبصارهن ثم سرنك غنسا إذا ننسو يدى أكهارا تاوى نمجي daga kai ya kallo mata waɗanda ba nasu ba ba ko muharramansa ba ba kuma da manufar aure ba haka ita ma ya haramta mata daga ido ta kalli namijin da ba nata ba ba muharramanta ba ba kuma alakar aure suke kan hanyarta ba yanzu min abu sarihin furin idan su wa ya sannan kuma su kare farajin su ma'ana su dana aikata zina wala yubdina zinatahun kar ka bayyana da adansu illa ma zahara minha sai abin da yake iya bayyanuwa abin da ake nufi da abin da ke iya bayyanuwa shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce sai ta cikin hannunta da fuskarta nan ne kawai amma ban da nan gurin kar ta bayyana da walli yadribna bi khumurihinna lalle ne mata su yaga galansu ko su yaga wato ainihin zane bi khumurihinna wato khumur da na khimar khimar kuma shine zane ko babban gele da mace za ta dora akan kanta har ta rufe kirjinta da shi ta yadda zai rufe wuyanta ya rufe kirjinta a faɗa musu wal yadribna bi khumurihinna su rinka ya bayyana su ala jiyubihin a kirjinsu domin jiyub jam'in dai dai kuma shine wato fatahatul qamis wato kamar wato wuyar riga kenan amma ana magana duka haƙƙin riga gaba daya ثيابك التي في كوئنا ولا يبدين زينتهن كرسي لا تبين sai إلا wato ainihin وتعينهم su. mijinta za ta yi bayyana da ado a gaban ta a gaban ta babu komai aw na ko iyayensu maza dan mace ta bayyana da ado a gaban mahaifinta babu komai muharramin da ne aw aba'i na ko a gaban iyayen mazan su idan mace ta bayyana da ado a gaban baban mijinta babu ne aw abna'ihinna ko a gaban ƴaƴansu idan mace ta bayyana da ado gaban ɗanta namiji babu ne aw abna'i na ko a gaban ƴaƴan mazan su miji idan yana da ɗa ko da ba ke ce kika haife shi ba to wannan ɗan har zaman ne dai kin bayyana da ado a gaban sa babu komai aw ikhwanihinna ko yan uwansu ita mace idan wanka ko kaninta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya ganta da ado babu laifi dan muharramin ta ne aw bani akhawatihinna aw ikhwanihinna aw bani akhawatihinna haka ne aw bani ikhwanihinna wato ko ƴaƴan ƴan uwansu kamar dan wanki dan kaninki an gane ko idan mace ta bayyana da ado a gaban dan wanta ko dan kaninta wannan duk muharramanta ne babu laifi a wani akhawatihi ko gaban ƴaƴan ƴar uwarki wato yirki ko kanwarki tana da ɗa namiji kika bayyana da ado a gaban sa wannan babu laifi aw sa'ihinna ko a duk ranar da yake kake kawo maki kuma kana da ƴan mata kana da waye kana da ƴan uwanka zuwa a gida kuma duka kawo wannan tsabagen saba manzo Allah wannan mai yin wannan fasiri da Yusuf din wanda annabi ce ba zai shiga aljanna ba ku yi hakuri yin abin da zafi sai dai ku karba haka wani lokacin da laushi wani lokacin da zafi amma dai haka aya take haka hadisi yake babu yadda muka iya sai mu faɗa ka'idar addinin musulunci dole ana bukatar mutum ya zanto mai kishi game da matansa da 'ya'yansa ka ji bawan ta ma namiji malamai suke sabani ya shiga kuma bawa ka ita ta sa kuɗin ta saya suka ce matukar wanda zai ki ta mace ne a ya zaka ka aure dole sai ta bayyana da hijabi a gabansa a awi tabi'ina ghairi ulul irbati babu ne kuma suka bayyana da ado a gaban at-tabi'ina waɗanda suke bibitar gida su da nan su fita nan ghairi ulul irbati min ar-rijali irin wanda ba su da sha'awa game da kyamaci to me ya gadar masa rashin sha'awa waɗanda suka ce saboda shi baba ne an fide shi ba ba da sha'awa mace waɗanda suka ce ba da mazakunta wannan dan ta bayyana gaban sa ba hijabi ai ba komai wata illa zai yi waɗanda suka ce a saboda tsufansa at-tabi'ina ghairi ulul irbati waɗanda suka ce a so mutanen da ubangiji ke yin su da suffa irin ta dolanci haka kawai shi ne zo ya samu mutane ya bada dariya ayi dariya ya wuce ba ruwan su ba ya tunanin iya mutu shi ne wanda muka faɗa da su shi dai in an gama towa ba shi na shi ba abin da yake gaban su sai wannan to wannan ba dole bane sai kin hijabi ina koyar irin wannan a gidanku solo lafiya ba ya da wani amfani ba komai da muke hijabi أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراق النساء ko yara kanana allazina lam yazharu ala auratin nisa wadanda ba ta iya leƙen al'auran mace ba ta iya gane kyawu ko rikin kyawu ba ta iya gane me namiji ke da sha'awa game da ƴa mace ballanta na tsira wannan wuri ido irin wannan yaran da yake bayyana a gaban su babu hijabi babu kuma shine yara in shekara biyar in shekara shida in shekara bakwai amma da yaro ya kai shekara sha biyu sha uku ya fara zama murahik musamman in ya kai shekara sha hudu to ya fara ya kusan zama namiji kenan da ya kai shekara sha biyar magana ta kare to ba maganar ki bayyana gaban su ba hijabi dole sai kin sa hijabi to waɗannan fa sune muharraman mace waɗannan sune aka ce mace za ta iya bayyana a gaban su da ado ba tare da hijabi ba kuma ba ta saba Allah ba ta saba manzon Allah ba kaga a cikin ga mijinta dama miji yayi shi ba magana ba magana ai masa hijabi kaga babanta ɗaya kenan ga ɗanta na cikinta biyu kenan ga wato ainihin ɗan mijinta ba uku kenan ko baban mijinta ko ɗan uwanta wa ko kani ko dan dan uwanta dan wanda ko dan kananta ko dan ir uwarta mace ya ko kanwa ko wato ir uwarta mace musulma an fahimta ko ko kuma attabi ina gairi kullu wato bawanta kenan ko bawanta ko na goma attabi ina gairi kullu ibadi min rijali aw sirri ko yaro karami banda wannan fa su kadai ne kawai aka yaddake bayana gaban su babu hijabi tunda ki wanki ki ciki direba baya ciki kuku ku ciki ko baya ciki duk waɗannan ba sa cikin waɗanda Allah ce kya iya bayyana gaban su ba hijabi saboda haka ya kamata mata su kiyaye maza kuma su kiyaye mata galibi suna son su yi za a samu waɗanda suke da kunya din suke son su bi Allah amma mazan ne sun tasirantu da rayuwa ta boko rayuwa ta turawa in suke wayewar kai to wayewar kai kuma akwai saban Allah ciki ta zama dolanci ya zama dabbanci kenan mutum bai sa abin da yake ba kenan Allah ya tsare ubangiji ta wala ya wala na bi arjulihinna kar mata su rinka buga kafafunsu da juna li ulama ma yukhfina min zinatihin dan a san me suka koye na adan wato matan da na lokacin jahiliya idan mace ta ado ta bayyana gaban maza za ta wuce in ma ba su ganta ba sun shagala tana sa waɗansu ababe guda biyu kala kala kafarta kafar dama da kafar hagu sai ta bugi wannan kafar da wannan a ji kara kas ta a waiwayo to ita kenan ta biya to shine aka ce kar su rinka yin irin wannan kar su rinka buga kafafun su da juna sai malamin suka ce to ba wannan kadai ba duk abin da zaki wanda zai sa a waiwayo a ki bai halatta ba wata yanzu ba za su sa wannan karafan ba suna ganin kauyanci ne to amma tana da awarwalo take haka da hannunta da dukkan awarwalan ko ta da kanta dukkan sarkarta sai a don saboda wannan wannan yana daga cikin abin da ke isar da sakon sha'awa zuwa ga namiji shi yasa larabawan jahiliya suke ta bayyana sun waka kai tasma'u lil hali wa suwaqan idan sarafat kama ta'ana birihin ishrqun zajid laysa kaman yakrahu al-jiran qal'ataha wala taraha li sirri al-jari tahtatik to kaga bai kamata ba na mace wannan waɗansu kuma za su sa turare annabi ya ce duk wanda ta sa turare ta fita da ba ana kirga kamar ta yi zina ne ba wai babban zina da za a yi mata haddi ba tana da laifi a wurin Allah ta'ala saboda haka ya kamata duk mata su kiyaye wasu kuma suna tafiya ita da wata tana cewa dan adita dan da nan ayi dariya da abin dariya da abin da ba dariya ba ta wage baki sai dariya wai ita dai dan ta jawo hankalin mutane wata tana tafiya tana tana cingan tana cin cingan a ji karin cingan a wayoyo duk wannan wahayi ɗin ne ya koya muku wannan abin duk abin da shedan ke so ya jagorance ku zuwa ga wuta inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sayyid shedan so yake dakawa ga soje wa cikin wuta dan tashin kiyama ya musu mummunan ba ya ce da su inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya sai ne muku alƙawari dan jabu na kuma saba muku وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا لي ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم الله يسلم sai Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku maza ya ku mata tubu ila Allah ayyuhar rijal wa tubna ila Allah ayyatuhan nisa duk ku tuba zuwa ga Allah ayyuhal mu'minuna ya ku mu'mina la Allah kun tuflihun dan ku samu rabota a gaban Allah gobe kiyama saboda haka mace ba a san ta bayyana da komai a jikinta sai tufafin da yake bayyana idan mace za ta fita dole ta yi hijabi hijabi ta samu yalwan kaya wadatacce wanda zai rufe dukkan jikinta sai tafin hannu da kuma kewayen fuskata kuma kayan ya zanto mai gamammiyar fata ba mai sarsar ba kuma ya zanto mai yalwa wanda bai matsa jikinta ba kuma ya zanto ba kaya ne na ado ko na alfahari ba babu ne jita yado in ta yado ta tore hijabin da kai in ta je gidan biki ta tare hijabin ta a cikin zaka mana a ga adam ba shi ne gwalagwalai take so ta nuna ba sai ta nuna ba in ta je in za ta fita kuma sai ta dace tore hijabi ta dora akai ta dawo gida in ta zo kuma sai ta cire kuma shi ma miji ya ga gwalagwalan ba shi ya bada kuɗi aka saya ba sai a ji a nuna maka dinki bai gani ba ake kima kin san biki adalci bai kin ka amma in kin rufe galagalan sai ki can gidan biki a gani bayan kin dawo kuma cikin akan hanya kin rufe kayan ki in kin zo gida kuma sai ki bude kuma sai mijin ke gani wannan sai ki sami yardan Allah ko biki da ki eh, game da fushin Allah ba تجلد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم التي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم wa ankihul ayama ko aurar da marasa auren cikin minkum cikin ku wa salihina da salihai bayi min ibadikum cikin bayan ku maza wa ima'ikum da bayan ku mata ana magana ga wakilai na yara wato ku iyayen yara lokacin da ƴaƴan ku suka kai ga balaga ko aurar da su shine ma'ana maza ne ko mata namiji babban ɗanka ya kai ga balaga shekaru 25 wani ma ya kai 30 ba ya da aure kamar dan autan samudawa ka aurar da shi wa kihul ayama minkum salihin min ibadatin dan in baka aure da barna za a bayan kasa ya kai mutum da zulai ki aure mace ko ta halal ko ba ta halal ba shine Allah sai ko aurar da su salihin min ibadatin da kuma salihai cikin bayan ku maza wa ima'ikum da kuma bayan ku maza an gane ku ku yanki maza ko mata idan kana da bawa namiji sai ka aurar da shi in kana da baiwa mace sai ka aurar da ta domin asalin al'ayama jam'i ne na kalmar al'ayyimu al'ayyimu kuma shine wanda baya da aure mace ko namiji da haka nake cewa laqad imtu hatta lamani kullu sahibik raja'an li salma anta ima ma imtu wato yana son mata Salma yana ma aure bai samu ba aka kasa wani aure ta yace sai na kaure cewa aure har sai da dukkan abokan nan suka zarge ni wai so nake a sako ta ta fito dan in aure ta <laughs> yace laqad imtu wannan ya zama namiji kenan ana kiransa al-ayyimu hatta la muni kullu sahibin rija'an li kalma anta ima kama imtu eh, yani an takuna ghayra zati zawj kama kuntu ghayra zati zawj kama kama kuntu ghayra zati zawj ghayra zati zawj wato shine ubangiji ta Allah ta ku aurar da su in ya kunu fukara in yanzu kuna ganin talakawa ne ba su da aikin yi ku tallafa musu da ci ku tallafa musu da ciyarwa ku nema musu aiki din yughnihim Allah mun fadari karshe Allah zai wadatar su daga cikin falalarsa wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mai yalwa ne sannan masani wannan shi yasa malamai suke cewa wai shi aure ga namijin da ya kai matsayin yana bukatar mace ko ga matar da kasance tana bukatar namiji shi aure a matsayin abinci yake ko kuma kawan marmari ne wato kaga suka bi kamar abin dariya fa idan aka ce shi aure auren ɗa namiji a matsayin abinci ce to suna da hukuncin da za su bayar idan aka ce aure auren ɗa namiji kamar kayan marmari ne to suna da hukuncin da za su bayar idan aka ce ai aure na matsayin kayan abinci to ai dole ne uba ya ciyar da ɗansa yadda dole ya bashi abinci to kuma dole ya mata ne aure idan aka ce ai aure a matsayin kayan marmari to kayan marmari ko ba dole ne uba ya sayawa kayan ɗansa kayan marmari ba ayaba da lemo da gwanda ba dole bane ba amma tuwo da miya to ba nama wannan ya zama dole nasri dole sai ya bayar amma wancan nafila ne to idan aka dauki aure a matsayin ka dolan wato matsayin kayan abinci ne kaga zama dole ke shi yasa wasu malamai suka kafa hujja da wannan aya cewa duk dan da baya da halin aure ba yana da halin da zai iya wa dan kuma ya rike masa matar ya zama dole ya masa uba yana da halin da zai masa kuma ya ba shi jari ya je ya kasance ya yantar da shi ma ya zama ya fita da karkashin gidan ya samu yancin kansa ya zama dole ya masa shine ma'anar wa ankihu al-ayawa minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli Allah ta wallahu wasna alim sai kuma Allah wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan an nikahu anan wadan suka ce ma'anarsa mace wadan suka ce ma'anarsa mallakar abin da zaka biya sadaki wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan wadanda ba su da abin da za su biya sadaki su aure mace to su kame kan su hatsar su lallaci kansu su bai baiwa kansu hakuri kar su fada cikin zina su lallaci kansu an gane ku hatta yughniyahum Allahu min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai arzuta su da yalwarsa ne manzo Allah ke cewa wanda yake da halin aure yayi wanda baya da ya yayi azumi to shi ne istighfar ifafin kamar annabi ya fassara wannan ayar wato al-ifa da mutum gurin ne mutum ya zanto yana ta azumin nafila don ya rage masa sha'awa waɗansu suka ce abin nufi ga mutum da kuɗin amma ya nemi auren bai samu ba a wani lokacin akan yi haka an ban da zama da mata suke da yawa ai da sai mutum ya nemi aure ya rasa <laughs> ne yana daga cikin irin mutanen da mata ba ta su ya nema nan a kasashe ya nema nan a kasashe ga kuɗin da zai ga bikin zuwa babu zai to kaga sai ya azumi kenan ya kame kansa hatta yughniyahum Allah min fadli in talauci ne ya hakura har sai Allah ya wadata shi daga cikin falalansa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم waɗanda ku suke bukatan ku rubuta musu fansa min ma malakat aymanukum daga cikin abin da damar ku ya mallaka na ku yanzu fa katibuhum to ku rubuta musu fansa din in alimtum bihim khairan in kunta akwai alkhairi tare da su kana da bawa sai bawa ya zo same ka shi musulmi kai musulmi kana mallakar sa dan da lokacin da ka mallake shi ba musulmi bane daga baya musulunta ko kuma dama haka ka yi shi ya zo wurinka to sai ya zo yana bukatan ka rubuta masa fansa ya zo ya same ka da Allah ne yana son ka rubuta min fansa in je irin ka kwadago ina neman kuɗi ina baka da kadan da kadan da kadan da kadan har ya samu fiya to in har bawa ya zo bukatu wannan a wurin ka to kuma kaga cewa nagari ne yana da aikin alkhairi yana kiyaye sallah yana menene Allah madaukaki ce rubuta masa fansa dama shi rubutun kun san yadda za a yi za ku yi ka'ida cewa yanzu farashin ka inda za a sayar da kai a kasuwa naira kaza ne ko dala kaza ne to dan haka ka je ka biya ni wannan kuɗin wato cikin shekara ko cikin shekara biyu ko na maka makamancin haka haka ko sama da haka to wannan dukiyar za a raba ta ne yau ya kawo kaza wata rana ya kawo kaza wata rana ya kawo kaza har ya gama biya shine imam shafi yake cewa a rubuta ta munajjaman wato kashi kashi ko kashi uku a shekara ko wani abu makamancin haka imam malik ya cewa a in ya iya yana da karfin da zai je ne bar shekara kudin lokaci guda kawai zai kawo mana gaba daya ya bari ya huta duk da wanda aka cikin maganganun malamai to shine Allah ke fa katibuhum in alimtum fihim khair wato ainihin ko rubuta musu fansa da in kun san alkhairi ta tare da su wa atuhum min malillahi alladhi ataku kuma in kun rubuta musu fansa din nan ana magana da sauran mutane ko kuma ku ba bawa din daga cikin dukiyar Allah da ya ba duk wanda wani gidansa ya rubuta masa fansa din ya fanshi kansa ko kuma ku taimaka masa da kuɗi har ya samu ya fanshi kansa shine wa atu ku ba min malillah daga dukiyar Allah Allah zai ata ku wanda ya ba ku wato dukiyar da ke ku ta Allah ne Allah ya tsara ku to wakilai wa antum mimma ja'alakum mustaqlatin fihi an ta ku to halifofi wajen gudanar da dukiyar amma ba ta ku bace asala dalilin kan cewa ka ku kafin ka zo akwai floating gidanka a duniya da ka zo za ka rayu cikin sa bayan ka mutu kuma har yanzu wurin nan nan kaga abin na Allah ne gaba daya kafin ka zo rijiyoyin garin ku da akwai ruwa bayan ka zo ka ja ka tafi kuma haka kuma suna za su ba da ruwa za ba a sake waɗansu sababbi don arzikin daga Allah yake in ka tafi ba ka tafiya da shi dama da ka zo kuma kai kai ka zo ka ka zo da shi ba dan talauci ko riga babu ko hanki ta jikinka haka kowa zo duniya talas kansa ba da komai a nan Allah ya ba shi wannan to shine Allah ke wa atuhu min malillah allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku wala tukrihu fatayatukum al ghai akwai ta al'ada ta mutanen jahiliya da mutum sai sai bayi mata ku yangi da kudin sa sai zo ya gida kato sai safa ce shi ke ce da su shi ke shayar da su duk wanda yake son ya zina sai zai duba ga wacce ce za a zina da wacce yake sha'awa sai ya zo sai ya biya kudin wurin uban gidan sai ya je ya zina da ita suke tursa kamata akan irin wannan bautar to sai Allah ce wala tukrihu fatayatikum an riba ku daina matsawa ƴan mata an riba ya kan aikin fasikanci in aradna ta hasan nan matakar so ko gashi suna son su kare kansu to shine malamai ke cewa lafazin in aradna ta hasan in sun yi nufin su kare kansu ko su katallance kansu wannan ba yana nufin kuma in sun so kar su kare kansu ko ku goyi bayan su ba ba haka ake nufi ba an kawo ne dangane da hikayar yadda hali yake cikin lokacin jahiliya ka kawo matan ba sa sha'awar zanan amma ubangidanta ya tilasta dole ta yi zina ta kawo mata kuɗi to shine Allah ya saukar da nassin yake to abin da suke yi ba wai dan saboda goyon bayan in ta amince ba kai ka sunsa ka ba shikenan babu laifi har yanzu akwai laifi a wurin Allah Allah ce kuna yin haka ne saboda zuwa rabbul hayatid dunya wato dan ku nemi wata kawa ta rayuwar duniya Koman man yukrihunna dukkan wanda ya tilasta wa mata wajen aikata alfasha fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim tabbas ubangiji ala mai gafara ne mai jin kai bayan tilasta su da akai ma'ana zai gafarta musu ya ji kansu tunda ba da niyya ba tilasta musu akai amma kai da ka tursa su ka je ka game da ubangiji ta'ala to duk wannan yana daga cikin dokoki da Allah madaukakin sarki ya kawo dan saboda tsarin zamantakewa kana tare da bawa musulmi sai aka bude kofar yadda za a yi samu yanci saboda yana daga cikin abin da wadanda suke zargin musulunci da shi cewa musulunci ya tabbatar da bauta to ita ko bauta idan ka dora sababin ta sai ka cewa ka zama ba mutum ya zama bawon shi ya kamata kai ne ubangiji ya halitte ka ya samar da kai daga babu yin in ka da dukkan neman a maimakon ka kaɗe ka da ibada sai ka saba masa ka sanya masa kishiya kai masa bore sai Allah ya shar'anta wa wanda ya kaɗe ta da ibada cewa kai da ka bijire masa yanzu baka cikin bayan sa ababen kauna ya halatta wa wancan ya zo ya kama kai me sai ka bawa dan baka da amfani inda goshin ka ba su jira ga ubangiji sai ka zo kai noma a gona shine amfani da kawai ko ba ka ba to kaga akwai zalunci a cikin wannan shi Allah da ya halice ya halice mu sai tsara wannan duk da ka za ka san musulunci bautar ba wai sha'awar da yake ba da ya kawo hanyar samun ta guda ɗaya shine jihadi in an rubuto bayi daga nan gurin kuma a cigaba da saya sai ya kawo hanyar kuma samun yanci da yawa idan mutum ya zai zai tashi zai kafara karan tsuwa daga cikin nau'ikan kafara zai yantar da baiwa idan mutum ya kisan kai cikin kafara da zai akwai tahrir rakabatin mu'mina idan mutum ya zahari cikin kafara da zai akwai tahrir rakabatin mu'mina ga kuma yalwatawa sai ka kofofin samun yanci din sun fi kofofin bauta yawa daga nan za ka gane wato ainihin rashin fahimta ne mutum ya zargi musulunci da cewa ya tafasa mutane to sai ayar karshe da zamu tsaya kanta mai Allah ce wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan min alladhina khalaw min قبلكم وموعظة للمتقين الله تعالى قد أنزلنا إليكم آيات مبينات حقيقة من سوكر مكدا آيوي وأن ذكي مبينات وأن ذكي كنشد بياني مبينات ما تبين مكو أبا بند أيك بكاتا كيكو كبري ومثلا من الذين قالوا من قبلكم ko mun kawo muku misalai dangane da al'ummar da suka wuce kafin ku misal ko kace an kawo muku tufa na mutanen da suka wuce kafin ku sifar mutanen kirki dan ku koyi su sifar mutanen da ba na kirki ba dan ku nisanci irin wannan halaye na su wa mau'izatan lil muttaqin kuma akwai wa'azi a cikin alqur'ani mai girma ga waɗanda suke masu takawa ya Allah sa mu cikin masu takawa abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum warahmatullah kamar yadda aka riga aka sanar jiya insha Allah yau za mu fara sallar tahajjud kuma lokacin farawa shine karfe 1 na dare karfe da dare insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi